وشر الأمور مدفاتها وكل مدفة بدعة أنا أعوذ بالله من الفيديو والدلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa wannan lokaci mai albarka a wannan yammaci na juma'a 23 ga watan zulqa'ada shekara ta 1440 daidai wacce daidai da 26 ga watan bakwai na shekara ta biyu da sha tara. Mun zauna domin ci gaba da karatu da muke yi a wannan yammaci na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muka wata can alkur'ani a farkin shirya Allah mu daukin sarki ka shirya da mu a makon da ya gabata mun karkare karshen suratul jini za mu shiga sabuwar tura yau da Allah sai dai kusan kamar kullum ba za mu gushe ba muna tunatar da junanmu da faɗakar da kanmu musamman idan wasu munasabat suka faru ko suka taho. Kun ga yau muna ashirin da shida da uku ga watan zulqa'ada aw zulqa'ida ko wanda shi ne wata na goma sha daya a jerin giyan watanni na musulunci. Kuma Allah maɗaukin sarki cikin surutun tauba ya gaya mana daman cewa kirgen watanni aya ta talatin da shida ko kirgen watanni a wurin Allah guda goma sha biyu ne daga cikin safin hudu masu alfarma haka nan ya tabbata suna ta Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam to watannin nan guda hudu uku a jere suke kamar da hadisi ya nuna ɗaya kuma ina ware daban kun akwai zulfiya ko zulfa'ada wannan da muke ciki akwai zihad wanda muke dinkara akwai watan al-muharram sannan akwai watan rajab kun ga in ka ɗauki sha ɗaya sha biyu ɗaya da za a je rabi sama shi watan rajab mai da tsakanin jimada da sha'aban Dan haka wannan wata na sha ɗaya gabi yake da ya kare to idan ya kare to wata ne ne alfama zai biyo bayan shi kuma waɗannan su ne watannin aikin haji kuma yana fara shirye-shirye ne ke tafiya aikin haji daga watan shawwal zulhada zulhad goma farko na watan zulhad waɗannan su ne watannin da suke sanannu a shawar ma'alumat Waɗannan su ne kwanaki da suke sanannu a wurin allah maɗaukacin sarki to a wannan kwanakai masu albarka na goma farko na watan zulhaj a su ne ake samun ranar arfa a kuma su ne ake samun yawmul hajji akbar nan da mafi daraja mafi girma a wurin Allah madaukakin sarki hakan ta sa hadisi ya inganta cikin sahih bukhari dan hadisi ta duka ta 969 yace daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام الأسى باب وسقى لكي wanda yin aikin kwarai yin aikin alkhairi yake mafi soyuwa a wurin Allah da cikin sarki a cikin su sama da waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhaj fa qalu sabai suka ya rasulallah, ya ma'aikin Allah walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi ko wajen daukar kalmar Allah ga dai falala da daraja ta ne jihadi Wata mutumin da yi shahada zai fatan Allah ya kuma kada da shi wato ya kuma tada shi ya je a yi shahadi a kuma kashe shi a can wanda jihadi a hiranta ba wani aiki da za ta samu daraja kamar shi amma tare da haka manzan Allah kula kama aiki ko jihadi dan ɗauka kama Allah bai kai yin aikin kwarai soyuwa a wurin Allah ba a cikin wannan kwanaki din sai dai mutumin da ya fita daga gidansa da dukiyarsa da karan kanshi zai dawo da komai gida ba kashi kun ya kamata mu yi shiri mu yi tanadi domin yin ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanakan sun fi yin ayyukan alkhairi a cikin sauran kwanakai shakara a shi ya kamata lalle kowane mu ijajirce ya dage duk da sati mai zuwa ne za mu kuma samun dama da za mu maimaita hadisin amma dai a lokacin ka bata ta yi maganar abin da ya shafi layya da kuma wato abin da ya tankari sallar idi domin daga rana ya kyau kun ga ba za mu samu wata juma'a ba in ba bayan sallah ba ina tunanin haka ne ko shi ta nake ganin ya kamata yau mu yi wannan magana na dan tsokaci wato yi mana tsokaci don lura da ainihin kokarin yin shiri kada kwanakan zo ba baka tattan baka shirya komai ba domin ciyarwa har wani malamin su shi na mamaki ne da muke samun nishaɗi da jajircewa akan yin aikin alkhairi a cikin ramadan amma a wa'annan ranaku goma da hajji kuma sai yin kasala mun fi kukuce tare da cewa kwanakai ba darare ba na farkon watan zuwa sun fi raneku yini don ka ramadan ba birarensa ba dangane da yini yinin goma farko na jihad ya fi yinin goma ƙarshe na watan ramadan amma dangane da ko tarare ku shakka babu tararen goma ramadan ya fi dararen farkon watan jihad domin a dararen ƙarshe ne na ramadan ake samun wato laylatul qadr haka ne sannan kuma shi kuma yini ai a yinin farko na watan zulhad ne yake samun ranar arfa yake samun ranar yaliyamun na'a waɗannan ranaku ba mu da wasu ranaku irin su kuma ita ranar sai Allah ya karanta da mene yawmul hajjil akbar kuma a ranar ake yanka layyar kuma a ranar arfa ne Allah ta'ala ya faɗi wato faɗin sa cikin suratul tauba al-yawma أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ماذا ورميت لكم إسلام دينا تقول أشيء أكتم والمين النعمات نعمة تشكى كمسلمين إيسا باب وسيني ما تجلسة ما تفعلنا kamar yinin goma farkon watan zulashi ita sada zumunci ziyara ciyar da abinci taimaka wa marayu an gane da ko karatun sai ya kamata a ce a goman nan ita ma kamar da kuke kokarin yin saukoki eh? a ramadan ya kamata ka yi sauka shi ma wannan goma ta farkon zuwa shi sannan babu laifin yin azumi a cikinsu amma duk wani abin za ta ya ce a azumci goma da idan da ba ya yi goma ba za ta yi ba ko domin ba azumi ranar idi amma ba laifin ke ta nawa yau kai azumi gobe kai sallah da kila da anishin ne ciyarwa da ziyara da sauransu ya kamata mu kula da wannan kwallolori da wannan garjoji Allah ala ya jatar da mu yau insha Allah za mu tafi farkon suratul muzammil ne da kafin da wuce mun tsaya karshen suratul jin na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله مدرسين ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil al muzammil ay al mutaffif kuma kira ne Allah ta'ala iyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu ji ya faru lokacin da bayan wahayi ya tsaya san da aka yi wa manzon Allah wahayi kuma ai malaika Jibril ne ya fito masa a zahiri sai da nabi ɗaya ga kansa sama daga kawai ya san wato wuce kuma kawai ya babba da sama ga ki da zalla ya firgita ya kana, ya tafi gida yana ainihin wato masharkata za mu kira abin da hausa yana cewa matarsa zammiluni zammiluni zaffiruni dasfiruni lillifeni lillifeni na Khadija ta kwantar da hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna ba mu mutum irin ta mai sada zumunci mai taimakon marashi mai sada da baki Allah ba zai kunya ta ba ta shi ku gane cewa waɗannan sifofi da Khadija ta faɗa ba da sifofi da idan ka rike su wanda kai ma Allah zai kiyaye mutuncinka zai kiyaye darsanka kuma wani abin kyama ba zai tsare ka ba sai ne kun kankare ma zuni amma yanzu da kan ka samu gaskiya ta yawa amana ba ce to da dai ne ke ba zero sannan mun zamanto wato ba da da lalaci ba kima zaune mun zamanto kima kwanci musulunci ba haka ita da mutum nan haka malam nan ke kawo faɗin Allah mu dauke sarki ya yi al-muzammil fi hadha al-khitab da nabi sallallahu alaihi sallam. wannan kira ne nema da ake gaban Allah ya kai ma abocin lillita ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. kana da yatazammilu bi siyadihi awwal ma ja'ahu jibril bil wahyi khawfan minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai ya kasance yana lullube kansa da ma ya fi ko da tufafinsa lokacin da mala'ika jibril ya zo masa da wa'ayi da jin tsoron shi fa ku lamma sami'a sautal al wa nazar ilayhi kafan qurra'da lokacin da ya murya ta mala'ika yayi kallo zuwa ga mala'ikan sai wato ra'a tsawa kuka ce tsoro sai kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta alahu haka nan suna kuma ya fara wajen iyalinsu kaga nan wata hikima a fakita akwai falala aure a wurin nan imana eh, an ta firgita a gida kake tafiya kuma kai ga ta wani shago <laughs> ka so da gudu kuma ka tarar kofar ta kulle kuma ka shiga ne karasa in ba sa ba sai kulle ba ka tsoro me yiwa ka shigo shi daman da za ka fita kana da rediyo ka ce ta gefen gefen da soket a jiki kaga kila kana ta ta ka kuma garke ba gaba kana firgice to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam firgita sai tafi ba a ta ahlahu sai to iyali a dan ya da ya da iyali wa kar ta rinka cewa Zambiluni, gafiruni, lullube ni rifani an zalika kutiba bin nubuwa wal risala bayan nan ne Allah ta'ala ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi shi an annabta da manzanci wa anasa da jibril aka mai keba kewa ne ko malaika jibril alaihi salam Allah ta'ala yake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kumil layla illa qalila nan umarni aka ba manzon Allah sallallahu alaihi kan cewa ya malikin Allah ka tsayuwar dare ka tsaya kai sallar dare kai kumun kum lissalati fil layl ka tashi domin yin sallah a cikin dare shine kumin laila illa qalila Kana kai sallati dare nan duka sai ka ɗan daga ciki wa kullin laila kullahu illa yasiran minhu mana ka salati daren nan gaba ɗaya sai ka ɗan daga cikin shi Kuma ganan umarni aka bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa malamin suka ce a farkon musulunci da alaihi sama ya mun da wajibi ne ya mun da wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma karshen ayan nan ya ta soke wajibcin ya koma gare ya koma sunna ya koma musabi kuma kiyamun laili suna da falaloli masu tarin yawa kuma wata rana manzo Allah ta Abdullahi da Umar ko neman abu ba da Allah da wannan kawa ha ne ya kasance yana kiyamun laili ko lau kana yaqumul laili ya tsira ne ina kiyamun laili tun daga nan da ita haka annabi ga wanda ya faɗa ma da Allah da shi ya yana kiyamun laili kenan ƙara kwanta ba kuwa sannan kyamun laili wato sallah ce da ake take sa mutum ne nutsuwa da kalala da daraja a wurin Allah madaukaki sarki domin ana yin da lokacin da Allah ke saukowa saman duniya ina cewa wa zai roƙe ni in ba shi wa zai nemi gafara ta in gafarta masa a irin wannan lokacin ake yi Duk da sallar kiyamun laili, sallar dare, kana farawa tun daga bayan da aka yi sallar isha amma yinta tsakiyar dare ya fi yinta a farkon dare yinta a ƙarshen dare ya fi yinta mene a tsakiyar dare ya kamata mu lura da wannan sanar da kyamun dare bayan na nufin sai ka tsara ka tsara tun farkon dare har ƙarshe yau goma wannan ba su nuna ba shi na kun shirin da kyau ko a ba haka ake yi ba kun ga Allah ta'ala sai da ni ne nisfahu rabin daren awin kusmin qalilan ko ka dan rage kaɗan ya kama isara ce na cewa kai sulsayin ji bi bisa uku ko kuma kai mini kaya ta uku Akwai son wannan amma kai ko dai, bisa tara ba ka yi an ambaci wani mutum a wajen manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam ya kwanta tun farkon dare a asuba da tana mutum da shaidan yi fitsari a kunnen shi kaga da zuwa mutane ma ai guda ya fi ai abin ya fi fitsari su da za a ga mutum in ya kwanta fa sai tafa. ko bakwai ko na baka mai wannan don dai ya ta aibu akwai an je huda an je wane ne a baka na tsari da ka je hudar ka dawo ka sa abinci ka kwanta a gida mana amma dangarin ka nawa ka je teburin shayi ka dawo ka ga wajen mai rage ko ka so kuma ka ga wani abokan tattaunawa da za a yi to za a tinkari da makon gobe da za a je kaza a bari ka saba a yi ko kuma lokacin da za ka tattauna ta lokacin da za a je a kwanta bayan suna isha amma ba daidai ba ne gaskiya kafa dandila amma babu laifi yin karatu fa da zuwa majalisar ilimi ko tattauna wata matsala ta addini ko ta rayuwa a bayan shi ba laifi ba ne a kan tafiya tira dai nan ba daidai ba ne wani zai fage da ba bashi da aka baka wace ka je wannan lokaci. ba ta hakuri wanda ɗaya ba taimaka mata tsawon da samu damar kyamun laifi a je ran alamis mana da hmm? ta fi gode yamma ta fi wani ya mai da zance kamar shan maganin basu ne ji biyu ko ka uku a sati Allah shi barki haka ya kamata mu lura gaskiya duk abin da sai ana kai kyawun lalle gaba daya wannan ba daidai bane ka zama haka amma tare da haka kuma A kai cikin dare ke yi karatu na ilimi ke muzakara ta ilimi ta fuka kuma wuli ko kwanaki kana sallah ko ban san matsalar ko ta ka ji garaba ta jiya wale kuma ka ji karatu ka san yin karatu da dare ya fi zama haka malaman malaman tarbiyya suka faɗa na musulunci a wani lokaci da dare wanda za ka rinka maimaita ilimi wanda za ka rinka maimaita ilimi ya kamace mu wannan to kai ba kiyamun laili da kalla ba kiyamun laili ta karatu sai dai kiyamun laili ta bacci kiyamun laili ko kawai bacci Allah shi ke mana ya kamata mu kula mu daure mu kula da wannan Allah ta ce auzit alaihi ko ka ƙara kan mai sai ka ga an ce nisfahu rabin dare ayin kus min hukalilan ko ka rage kaɗan a cikin rabin ya zo ko uku ne ko Hau zid alayhi ko ka ƙara a kai Ka annahu hukala kamar Allah ta'ala yana cewa ne qum sulutayyal layl ka suke sallah ji bisa ukun dare Hau nisfahu ko rabin dare Hau sulutahu ko ɗaya bisa ukun dare a ƙarfi Ahmad ومسلم عن سعد بن حساب امام احمد امام اهل السنه والجماعه يا فتد حديثي حتى نا امام مسلم دغ سعد بن حساب قال يتي قلت لعائشه شي سعد بن حساب نيجي لعائشه أنبئني عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأبان كما تقوى الدرم من ذن الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا شيء alasta taqaw hadhihi sura ka karanta wannan sura ne yadda zaka yi wannan tambaya ya ayyuhal muzammil ka karanta ta ne kuntu bala na ta kware ina karantawa قالت da إن الله أفرض قيام الليل في أول هذه السورة أي الله تعالى يا وجبت قيام الليل أفرض ون سورة فقام رسول الله عليه وسلم وأصحابه حولا إن فلاتما لإصحاب دولتا suka yi siyamun ne tsawon shekara guda hatta in tafakat a gababahu haka da kawo annabi suka rinka kumbura da su ba saboda neman godiya ga Allah shi suna ke kumbura ka kai ne nema ya kamata yi kai ka ce muli ake wa? da ka san mu aka ba satifikin aljanna ka sala ba da ta kwashi na na fi sa mamaki yanzu na

kuma zakari ba sai ta ba kuma rikici ne ke biyo bayan tafiyar yanzu kaga haka kake rikon da daren nan kaje in an yi kaci in ma ba ya bala ba mu sa'a kamfin da ishe ka Turan ah, zai kaga in yi ganta baka ko koriya ko zai mai iri Zai da matsala yana da dari ka gani Su abin da nake mana isara da shi shine wannan faila da kai gasar da za a yi ba in kai aure ko da ciyar ma da matar za a rinke a rinke mata sira da komai kana da matsalolin da za a ga kuma ba wanda ya yi ma a duniya za a ce kudin da za a ce mata gyada ba an go in an ba kudin to ba ka kwanta bacci sha biyu da shekaru Allah ɗan Allah ne ka taimaka wallahi kuli na jazo to ka ko na ai kai da hankali ne sai ka zo kana kuma lafiya to wallahi kuli nake nema kada yanzu wani uzuri ne ya taso sabanin uzurin rayuwarka sannan wasu bukatu wanda ko ba a ce ma ba dole za ka yi shi ko da komai baka za a yi na kai shi kuma ya kamata bari ga kokarin ribatar waɗannan lokacin zama na samartaka eh? idan ma kuma kana da aure za ka yanzu kila kai ce ya'yan ba kai talatin ba ba su kai goma ba biyu eh? ne ko uku ba ka da matsala arzikin sosai gane da rayuwar take shekarun da suna ƙara gaba na ƙasa da suna tasowa matsalar kuma suna ƙara tasowa idan ba saba da ilimi ba wallah ba ka iya ba su da kyau a yanzu din nan a haka din da ba ka saba wajen farko yanzu za ka dora da wahala ka iya ba. kula ta gani bai da wata matsala bai shi ke ba wata hayaniya a wata zuwa mutum ya makaranta ne bai gobe ba zai dawa ba saboda zai ga an takura shi shi ya saba ya je tsaya teburin shayi ko a kusan gari sai awa uku ina ba da labari amma da za a zo a tsaunar da kyau ishiru sai dai ishi ba da komai wannan kawai shi zai hana shi zuwa kawai da farko sai mu gode ma Allah sannan sai mu ƙara gaskiya la in shakartu la azizan ku. Allah ya samu dashi Aisha kuma tana da yawa Sa'ad bin Shab labarin cewa ah, kai baka karanta wannan sura ne ya Muzammil yake yana karantawa Da shi ai Allah ya wajen da qiyamul layl ne tsawon shekara a farkon turan manzo Allah da sahabbai suka yi qiyamul layl tsawon shekara guda har fafuwa suka rika kumbura wa amsaka Allah khatimatiha bis sama itna asar saharan Allah ta'ala irike cikin wannan sura don wata sha biyu ba wa'ayi ثم أنزل التكفير Allah ya san da sauƙi sauƙi da saukakawa da akhir hadhihi sura da shan wannan sura fara kiyamun da yayi tawu'an min ba da farzi sai kiyamun ta zama to nafila ta dawul ite kan bayan da an mene an wata bukata sai ka Allah maɗaukin sarki ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu يقدر الليل والنهار علم أن لن فتاب عليكم اقرأوا ما تيسر من القرآن علم فسيكون منكم مرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم هذا مسوجة كما نقول saboda kuma a sun gane man abinci sai kai kawai ɗalibu ne ɗalibin da ke kai ba neman abinci a shekaru ɗinka ba neman kuɗi ba kuma da a matsayin galibi ne ba san kuma gaba ɗaya lokacin ka a ci kawai ke lokacin nema ne a sun sa wani kuskuren ga ɗaliban ilimi wani shi saboda ya ga ya ɗan fara jami'a ko to ba wai neman kuɗi ba shi gaba ɗaya lokacin suna ne na karantarwa ne ranar kawai makaranta bakwai gani yana da karantarwa bayan asuba yana da karantarwa an gari ya waye ina da karanta karantawa da alzi ina da karanta karantawa azhar zuwa al'asr ina da karanta da yau ya karanta wurin yamma ina ta magariba zuwa isha ina ta bayan sallar isha mata turadu yanzu ke muraja yaushe kai kike zuwa kai karatu kakka da wai karantarwa ta hana ya karatu wallahi ba dalili ba ne sai kuma ki zamanto a yanzu misali a ce gidanka ne aka fafa shi aka share shi aka cika ina da kuɗi babu irin kuɗin Najeriya manya ta ce ma ɗaki a ƙofar gida. kawai kullum sai kawai raba kake ta yi ba a karawa kullum kuma bayarwa kake yi Allah tunanin mu wannan kudin za su kare ko ba su kare ba an tsari dandanan ma kuwa dandanan za ka zo kana neman na shayi kuma sun gane ana bayarwa ba a karawa ko dam ku dam ko dam daga ina bayarwa ne ana bashi hakan ta sarki zauna lafiya amma kana bayarwa ba a baka kana shayarwa ba ka sha kalli zai masu shayarwa mata ku? yawwa in tana shayarwa ita ba a shayar da ita na ilaha illallah ai ganin da za ka yi wuyan shi da kasar irin murkin laima din nan kuma ma'ana so ne mijin ya lalace saman kuma zai buɗe kan kenan kinta wata iri haka me yasa yana bayarwa su kuma ba a bata to man shai ɗalibin ilimi abu ne mai kyau karantarwa don karantarwa za ta sama gogewa za su sama rike karatun za su ta ko ko za su taimake ko shi in ma wajen yin karatun amma ya zama tun kana bayarwa kai ba ka karɓa ba ka sha za ka tashi aiki da wuri zai zama to dandanan ka koyi sai kuma ya zama to ka kama su kama ka ne an fahimci wannan da kyau ko sai girman kai kuma ya shige ka sai ka zama mutla'am mutsalon الناشرين هذا الله مولولي كذا كرنتوا أنا ما كرنتوا أبى تريجوكم بارك يوم اللي تلوانكو بعد فرضه الله تعالى تسميني ورسل القرآن ترتيلا ورسل القرآن ترتيلا كرير القرآن غيره هو أنا زين القرآن بأصواتكم يا أهل القرآن أصوات القرآن وتجودة كرافيشي ما شاء الله كذا لهم كذا kasan kakar ji da yaji wasu ya kwaikwayi murya a akwai mai baiwa ni sai dai kawai zama yana yi Labas ba hada amma a takallu da lallai sai ka tilasta da kayi sai ka tilasta kai man shawu a wannan ba daidai ba ne kyautatawar shi ne a irin muryar taka ka bai wa kowane harfi ajinsa wajen madda sai madda an gane amma za ka samu irin waɗannan wani lokacin aka ta tsaye eh, karatu a karatu ba ma zai ne a ya fi karfin barna eh da tana da zambi ko eh tana yin zambin barna kuma ya ce ma ba mu ba aka ce barna ta yi ko ba me yasa saboda kokarin takallufi ne wajen mene koyon muryan ba tare kuma da mene jara kawa'id idan ba kuma lokacin ɗalibai yuna suna da wannan za ka yi muryan kawai murya ce daɗi amma ba za ka dawo da mai akam din ba majalwajin ce amma sai yi zaɗi ja'i ce in ba sa abu sai yi wajibi dan sun ji karatun da ina ga iri shi kafin da ke ko ya kamata mu daure mu kula da wannan a karanta alqur'ani kenan tajwid al-ilmi wato tajwid tajwidi wajibi tajwid al-ilmi shine ke zama fardul kifaya sai dukkanin mu nan mutum ɗaya ne isan tajwid al-ilmi shi wannan madda harka da za an gane da kyau ko ga ikibaki ikilabi izari idigami da sauransu ita dai san sa ilimi amma a aikata mu kuma mun tashi karantawa za mu karanta shi wa'ansa abubuwa za mu da matsala amma ya zamanto in ka sa littafi ai ta ma izari idigami ikibari ikilabi madda wa duk a masa karanta ba labari ba za ka iya shigar da karatun a aiki ba an gane da ke ko wallahi da matsala ba mutum ke wata mulki kanmu ba mun ba wata gina mutum ke fa'i Ba ka jara karatu da karanta alqur'ani da kyau wanda al'aini maka fi karanta alqur'ani kyau ka fi baki malam ka haka a ba daidai Na labudda ka iya ka kokan kai kokari jarawa gurgurdan hali an je an gane kuma jajircewa ke suka daji shi ka iya yanzu duk wata harka ta fito kake ganin za ka samu eh, na yake ce wasu income ko za ka za duk wani za ka samu su zai dore ga ya iya ba da haka yanzu dukkaninmu aikin da aka haife ka ta taso ba ta san yes da no ba ba ta san ko me take nufi ba amma yanzu ya rubutun ka na boko ya karatun ka na boko ai eh, akwai haka kai ka ta a ah, alhamdulillah wani islamiyya ne ni wani boko ne kaji nan ka sha kwalli ka goge me fatan ka za ta zama kwalifaranci ka a ɗauke ka ba ka kofa ko haka a nan ba matsala ka kyauta ka ka gyara za a biyu ko ina cikin da wasa wannan ba uzuri ba ne da haka nan ba mu daure mu jajirce musamman karatun alkur'ani yawancin ahlus sunna wannan kalubalen mu ne ya mu da masdar al daga cikin masadir karshe shine alkur'ani amma kuma ba mu da karewa a kan shi abu ya kamata bane ga ahlus sunna wajibi ne iya karatun qur'ani kokarin haddasa da kokarin sanin ma'anonin alkur'ani wannan wajibi ne duk wani mazubaci za ka karanta tarihin sa za ka ga ne ya kyautata karatun alqur'ani a farko na shiga mene wasu abubuwa kuma daga baya a kwanci wanda ba ka shi mujaji mujajirce an gane ko so ai makarantun ne na ƙwar'anin in mun yi sauka ta yi sauka ne kawai sauka ce ai a sauki da aka sauki to ta wani bayin so da wata makaranta a wani lokaci aka ce su malam wallahi wannan ba ta iya ba ba sauke ba ce malam sauke su kawai sauke su ma'ana a dai bikin kawai ko kun fahimci wannan matsalar da ya ta makarantunmu na islamiyu ko ba na haka ba wallahi mun tsoron Allah kuma akwai wata matsala take faruwa ba, tun daga saukar farko da na sani ni ko ake a nan garin shirin kawai tsarin islamiyya aka fara samun matsala dole sauke shi da ya yanzu shi akar makallahu ne ya yi qur'ani ya kai bai da bukatar da ke wajen wani shirkar qur'ani kuma ya yi sauka yanzu yana da kasance bayan sauka ce a ilimin nan ku da kuke karantar da ɗaliban kuma ka ji tsoron Allah sun koya musu Qur'ani kan ce ba ai komi ka ji kaji a me rinka yin falle sai za ka samu damar mai tsari da ya kamata kar ka samu ka iya izi izi daya kware ka goge ka haddace wallahi ya fi ma alkhairi a ce ka sauke bayan ko ba za ka iya bayan ma'ayar wato kyau ta tashi ba a yanzu wannan saukaci ka kashe game da garji mana ce izu izu ma wace da ko ƙur'ani kawai kawai shi kana ba a saukar tafi wannan kuma wannan ɗin cewa cewa da kaga rano ɗan goyi islamiyyu su ma a jira abun mamaki a ce wannan ya sauke alƙur'ani an mai bikin sauka amma kuma ya ɗauko an gina karantawa ta ƙyar wani gumma ya ce karatu wani wasu irin sauka ke nan a wasu irin sauka ce ke nan gaskiyar zance mu canza tsari dukkanin mu kalaman islamiyu ne ba muna da islamiyu namu idan mun samu wata share ba to sai dawa kai da an za ka yi a sai ɗan malanta kenan sunna kenan to gane wani abu kuma yanzu a hakan mutum bai kaunar bai zan abin da kake kai amma kuma kai ne abin koyi shi ta yi zai hujja da kai za ka zama to kai ne rasan sun shi a ta yi tuwa da maka ai makaranta ka ba ma ta yi ta musamman to misali na gai. da haka wani lokacin kuma gaggawa wasu ta shi dai a ce ya ɗauke to so ne kuma dan ta ɗauke ne sai ran haka ya kamata ba gaskiya hukunce ne ya ka kowanne mu ya je ki kalle kansa tsakanin sa da Allah yurtil qur'ana tafsiran hal turatil qur'ana tartilan am la kana rera karatun qur'ani rerawa a ina dai karanta qur'ani karantawa ya kamata lalle mu yi kokari Allah ta lafi wa rasulul qur'ana tartila ka rera karatun al alqur'ani rerawa ai ra'ahu ala ma'anin ma da dabbur harfan harfan ka karanta shi a hankali har dabburin alƙur'ani nan harfi bayan harfi wa tabtil huwa an yubayyana jami'al huruf abin da yake tabtil shi gaba ɗayan mene harfa da alƙur'ani sun ga mene sun ka bayyana wa yuba hakka min al-ishba mutum kuma ya rika bayar wannan harfa hakkin su na ishba' wajen kosan da arabi ka kofar da shi wajen ishmam kai ishmam an gane ko wajen tarkili kai tarkili wajen tarkili kai tarkili Kan ba ra ko tara a alif ɗaya an gane ko na ya kamata mu kula Allah ta lai shi kanmu Allah ta lai sai ki mun ta ko sai mun da kai inna sanulki alayka qawlan safila inna Allah ta ce mu sanulki alaika mana za mu yi wa'ayi gare ka za mu karanta maka aulan wata magana safilan mai shi shine wa'ayi ai sanu'i ilaika alqur'ana za mu yi alqur'ani gare ka an gani da ke ko za mu yi alqur'ani gare ka wa huwa qaulun sahih fara'iduhu wa ududuhu magana ce mai nauyi wallansa da kuma haddodin iyakokin da ke ciki wa alalihu wa haramu halittunsa da haramtunsa la ya hamalu illa qalbul mu'ayyid bi tawfiq ba wata zuciya da ke iya dauke alqur'ani sai zuciya da ake mata da kaman kakar ake mata tawfiq wa nafsun muzayyana bi tawhid da zuciyar da aka kawata ta da tauhidi idan ka ji kana karatun qur'ani da ka fara ta muhamma ka yadda yake ajiye kai bayan sati wala da matsala gane wannan da ke ko da matsala haka nan mu ije idara Riku abincin kunya ne abincin da nauyi don gano karatu wani aya daya ke aya daya su bakwai a sake je muke nan su kai sati sati so uku a so hudu aya nawa kuje lisa bakwai so hudu ashirin da takwas kaga a wata kana da aya ashirin da takwas ashirin da takwas to sha biyu kana da aya nawa ha? Ni tsaki. Ha? ashirin da takwas to sha biyu ɗari biyu tamanin da takwas to daga bakar zuwa na ɗaya eh? ɗari ɗaya ashirin so goma sha biyu ba wala a'a ashirin biyar ita ce ɗari ashirin bala ba goma ba ashirin da takwas so sha biyu ɗari ba wala ɗari biyu da tamanin da don tun daga bakara ka zo an lati sura na mutum ne a ɗari biyu tamanin da wani abu bayan ita kuma zuwa ce a mai a ɗari biyu tamanin da su kaga wani aƙida za ta zo aya ɗaya duk shekara aya ɗaya kan a kullum shekara ɗaya za ka da bakara don da kasa bin rabin shafi kace ya ma kaɗan to shi zuma na da shi kuma a shekara goma da kake da ita mun ci abubuwan bi ma'ana gaggawar mu yi da yawa shi ke sa ko mu yi mu yi gaba daya saboda rashin nishaɗi amma ka muka daure muka rinka bin alƙur'ani da ɗan da ɗan a aka ganin wa'ayi yanzu muka karanta da aka fara wannan suran sai da aka shekarar tsoron sannan ta karasa kuma shekara nawa aka yi ana saukar da alƙur'ani ya ashirin da eh? ashirin da uku to ka ga ya kai kuma ka ce za ka tafi a wata uku kuma shekara ɗaya shirya za ta iya yiwa amma kai ka sanya na kake mutuwar da iya karanta abu to ɗaya ya rike kai sai kai sau saba'in kuma sama da haka to ka yi saba'in in ka san kai saba'in za ka rike to kai sau ɗari da saba'in kamar ka kala ce da mu ba mu da shedul na kare ba mu da tsari tsari da kyau ya kamata a ce kai wa kanka tsarin lokacin karatunka sannan lallai alƙur'ani kowanne mu ya sa kanka lokaci kai malam malaman ne ka sa tsari mana ko da a sati da biya man dole in aka biya malamin shafi wani shafin za ka yana da aya wajen goma sha sha ɗaya misali in gajeru ne to haka yi ma a yau aka yi ma shafin duk muka bi tsawon satin ka haddace ka dinga raba a hankali a hankali sai ka yi abu da yawa ya kamata lalle mu kokari mu rinka kokarin kula da alqur'ani qira'atan wa hifzan wa fa'aman yani wa tafsiran wa tafsiran wa fa'aman wannan zai bi da mene kaman ya ga ko Allah ta'ala ya samu dace ina ganin za mu tsaya nan abin da muka faɗa ne Allah ɗaukin sarki ba mu lada kuskuren Allah ɗaukin sarki ya ce mana mako na gaba insha Allah sai mu tashi kan faɗin Allah ɗaukin sarki inna na shi akan laili iya shaddu waqa'an wa aqwa mutila Allah ɗaukin sarki ya dace mu abin da muka faɗa na biyu Allah ya ba mu ladan kuskure Allah ɗaukin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.